Kamar dai kullum gidan TV namu na AMD TV Hausa gidan TV ne saba kawo muku kayatattun labarai na nishadantarwa faɗakarwa tare da ilmantarwa duk a cikin gidan TV namu na AMD TV Hausa daga cikin shirinmu na kai tsaye daga kundin Kannywood. A yau ma gidan TV namu na AMD TV Hausa mun antaya shafin Instagram wato shafin da 'yan birni da samari da 'yan mata ke ɓal jahadarsu domin samar da zuciyarsu nishaɗi da kuma faɗakarwa a koda yaushe. yayin da muka ci karo da wani faifan bidiyo da shahararriyar jarumar nan ta Kannywood wato Maryam Boot ga tsohuwar jaruma Zainab Boot mahaifiyar Ramadan Boot da kuma yaro Amuda Boot. Ta ɗora wani faifan bidiyo ne domin nuna murna da kuma farin cikin bikin cikar shekara da aka yi na mahaifiyarta sa'annan kuma ta da wasu dadadan kalamai da suke ɗan tsarsoya tsakanin uwa da 'ya tsakanin jaruma Maryam Boot da kuma mahaifiyarta Zainab Boot. Hakika jaruma Maryam Boot ta yi abin bajinta musamman a gurin bikin birthday na mahaifiyarta wato bikin cika shekara yayin da suka yi wasu zafafan hotuna wato da yar da uwar sa'annan kuma baya ga haka sai yar ta dora wani faifan bidiyo na larabawa wanda suke yin waka akan soyayyar mahaifiya Maryam Booth ta ɗora bidiyo ne tare da mamin ɗin wakar ta Larabawa domin nuna soyayya ga mahaifiyarta wato Zainab Booth. Hakika akwai tsantsar soyayya tsakanin uwa da da musamman a yadda muka gani a wajen bikin bazai din nan na jaruma Zainab Booth tare da ɗiyarta Maryam Booth. Hakika bikin birthday din ya tara shahararrun jarumai daga ko ina a sassan duniya irin su manya-manyan jaruman Kano da ma kuma manya-manyan jaruman Nollywood. Hakika wannan biki da an shagale kuma an yi farin ciki sannan kuma an ci an sha a wajen wannan biki. Domin kasancewa da gidan TV Emni TV Hausa a koda yaushe, ku danna subscribe kana kuma kula da garra domin samun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Emni TV Hausa ta ku ci.